هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل wa دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da haduwa a wannan marece mai albarka marecen subudu shida ga watan ramadan wata mai albarka hijira tana da shekara 1445 wanda ya yi daidai da sha shida ga watan uku shekara dubu biyu da shekara ishirin da da haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam kamar kullum yau ma allah ya ba mu dama da muke tafsirin alƙur'ani a daidai wannan lokaci a kuma wannan masallaci a cikin wannan gari na damagara jiya mun kwana a ƙarshen suratul fatahi yau za mu tashi a farkon suratul hujirati suratul hujirati tana daga cikin surori madaniya kamar yadda za mu yi bismillah mala a'udhu billahi minash الشيطان سورة الهجرات مدنية وهي ثمانية عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى ya ambaci wannan sura da sunan hujirati hujirati ana nihin ɗakuna na mata wannan kuma ana nihin da su ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan sura an sabkar da ita ne bayan hijira don haka madaniya ce sannan ita wannan sura tana da ayoyi guda goma sha takwas kuma abinda ke wannan sura take karantar da mu ladubba na zama a musulunci da zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake fa buɗe surar da cewa ya ayyuhal ladina amanu ka karanta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani Allah ce la tuqaddimu bayna yadayi wa rasulihi kada ku shiga gaban Allah kada ku shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda za ku aiwatar da wani aiki da sunan addini kar ku yi gaban kanku sai bayan Allah ya ai kuma annabi annabi ya koya muku yadda za a aiki shine ladabin farko kamar yadda malai yake cewa hazihi ayatun addaba Allah ta'ala biha ibadihi almu'minin waɗannan wasu ayoyi ne da Allah ya ladabtar da bayan shi muminai da su fi ma yu'amiluna bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam yadda ake yin mu'amalar zaman tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min at-tawqir wal ihtirami yadda za a girmama annabi da ganin kima shi da ganin daraja shi wat tabjil wal izam yadda za a karrama shi a ɗaukaka shi sannan a girmama shi faƙala tabaraka wa ta'ala sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu ai la tasri'u fi ashiya'i kada ku yi gaugawa a cikin wasu ababe baina yadayillahi a gaba ga Allah ai qablahu kafin ubangiji ya muku bayani ku kuje ku yi bal ba haka ba ake yi kunu tabi'an ku zamanto masu biyayya ne lahu ga Allah da mandan shi fi jami'il umuri cikin al'amuran ku gaba ɗaya ya zamanto kuna biyayya ne ga Allah da mandan shi ba kuna ƙagawa ba ne shi yasa wani malami yake cewa mu al'umar annabi an umarce mu da bi ba a umarce mu da ƙagawa ba an haramta mana ƙagawa an haramta mana in wani ya ƙaga mai imani da abin da yi ko mai koyi da shi kar mu ƙaga kar mu goyi bayan wanda ya ƙaga kar mu yi wani abu baƙo kar mu kuma wani ya yi mu goya mushi baya wannan ya dace da hadisin Umina aisha radiyallahu anha da imamu muslim da buhari suka ruwaito inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ahadasa fi amrina hadha man ahadasa wanda ya ƙaga ya fara fi amrina cikin al'amarinmu wannan umarninmu wannan lamari na addini sai wani ya ƙagi wani abu a ciki ma laisa minhu wanda ba mu ne muka ce a yi abin ba kai ne ka ƙage shi ka haɗa da addini manzo Allah ce fa huwa raddun an mayar mai a wata ruwaya sai aka ruwaito hadisin da man amila amalan laisa alaihi amruna wanda ya aikata wani aiki babu umarninmu ma'ana ba Allah ba ne ya aiko wa annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya yi bayani to idan kai gaban kanka ka zo ka yi ka fara yi Allah ba zai karɓa maka ba idan ba kai ba ka fara yi wani ya yi sai kuma kai kai koyi da wani dan yana babba gare ka to da kai da shi Allah ba zai karɓa ba malamai suka ce wani shine dalilin da yasa aka ka hadisin ruwaya biyu a hadasa wanda shi ya ƙaga shehu man amila amilan shi amalan wanda yana nihin wanda ya aikata ba kai ka ƙaga ba ka tardo ana yi kila an ƙaga da shekara ɗari aka aihe ka da ɗari biyu aka aihe ka sai ka tardo sai ka ci tunatar da na da kakanni suna irin wannan aikin niyya na iya tunda ba ni na ƙaga ba Allah ci to kai ma ba za mu amsa maka ba kenan da mai kagawa da mai bi ba wanda Allah zai amsa domin Allah yana faɗar bayansa muminai wanda suka yi kowa girman daraja a gaban Allah su ne suwa annabawan Allah manzanni da mala'iku Allah sai yake cewa ba ‘ya'yana ba ne don ni ba ni da ɗa ba abokan tarayya na ba ne don ni ba ni da abokin tarayya dukkaninsu bayi ne sai Allah yake cewa bal ibadun mukramuna bal ibadun mukramuna ya subbas take ke Allah ce bal ibadun mukramuna ba ayayan Allah bane ba bukan tarayya Allah bane kamar an tambayi Allah matsayin su sai bayani yace ibadu bayi ne masu tsananin yawan bauta bukura muna masu girma ni na girma masu saboda bautar da suke mini ga ma cikin aikinsu na bauta la ya su bi ƙunahu bil ba su gabatar Allah da faɗar wani abu su faɗa kan Allah ya faɗi ba su faɗi wahum su annabawa da mala'iku bi amrihi da umarnin Allah ne ya amalu da suke aiki to idan annabawa ma kansu suna jira sai an ce su yi su yi sai an ce su bari su bari shi yasa annabi muhammad da yake shi yafi kowanne daga cikin manzanni daraja sai Allah dan ya nuna maka bi yake he Allah ya ce mishi ittabi ma uhiya wa uha ma uha ka ba abin da nayi wahayin shi zuwa gare ka wasabir kai hakuri hatta ya hukuma Allah har Allah ya hukunci tsakankaninka da kafirai kenan annabi ma me yake yi bi yake yi baya kagawa ya ce ayi kafin Allah ya ce ayi to idan annaba ba samu wannan matsayin ba na sai kaga abi dan Allah ina tambaye kuwa zai samu wannan matsayin babu kuma sannan annabi ya ce alaikum bi sunnati ina muku umarni mai ƙarfi da ku riko da sunnata sai kuma yake cewa wa iyyakum wa muhdasatil umur kashedi ku kiyaye fararin abubuwa a cikin hadisin arbabi bin sariya yake cewa innahu man ya'isha minkum wanda ya rayu rayuwa ta tsawo yau da gobe cikin ku ku al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasa yara ikhtilafan kaseeran wallahi mai tsawon rai sai ya ga sabani mai yawa to idan mun ga sabani ana ta rigingimu a harkar addini ya zami sai manzo Allah ke cewa alaikum bi sunnati ku kyale ra'ayin kowa ku dawo ku bi abin da yake ni na karantar da shi ku dawo ku bi sunnonin halifofi na sayyidina abubakar umar usman aliyu yace wannan ku bi shi ibada ce amma duk abin da ya zo daga baya ba karantarwa ta ba ba karantarwa sahabbaina ba ba fahimta ta ba ba fasara sahabbaina ba fahimtar wani diya da kuke ganin shi da daraja diya da kuke ganin shi malami diya da yake nuna muku da tsoron Allah ku kyale shi Allah bai ba ku ba umarnin ku bi shi kuma Allah ba zai tambaye ku ba gobe kiyama yaya kuka yi da malam wani abinda Allah zai tambaye ku zai tambaye ku yaya biyayya ku ga annabi shi kanshi malam wanan sanda ake tambayar ka yaya ka bi annabi to shi ma sai an tambaye shi ka ba annabi kuma sannan sanda za a ma wannan tambayar duk duniya ba kowa a wurin dan ana ma tambayar ne a lokacin da aka karbi rayuwa ka aka saka cikin kabari kai ɗaya tak ne daga kai sai wannan mala'ikun a sannan ne za su fara harkokin lahira na ƙiyama ya fara daga gare ka kiyama ka ta fara tashi kenan dan daga ka mutu an fara maka harkokin kiyama yanzu ba harkokin duniya bane duk al'amuran ka na gobe kiyama ne to ala ana kai ka cikin kabari sai mala'iku zo su tada ka zamanar da kai su ce man rabbuka me kake faɗa game da ubangijinka waye abin bautarka Me imanin da ya rayu akan imani a wannan duniya sai ce rabbi Allah ubangiji abin bautata shine Allah subhanahu wata'ala babu wani abin bauta da cancanta sai Allah sai su ce to shikenan wa man nabiyuka waye annabin da aka aika maka ya karantar da kai addini har ka san addini ka san yadda ake bautawa Allah tunda Allah bai magana da kai sai ka he mai imani ce nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon da aka aika mini shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce wa ma dinuka to me addininka sai ka ce mai imani ya ce diniyar islam addini na shine musulunci yanzu an mashi tambaya ɗaya ya ba da amsa ta biyu ta ya ba amsa ta uku ta ya ba amsa sai mala'ikun nan sai su haɗe mashi tambayoyin wuri guda suna son ya samu me ya samu firgita sai su ce musu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka madadin sai an mishi tambaya ɗaya ya bada amsa a jeho ɗaya sai suka jeho su duka ukun gaba ɗaya sai ce nabiyina wannan rabbuna Allahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinin islam a lokacin fana fanadil munadi sai wani mai kira ya kira mina sama'i daga sama sai ce masa kai an sadaka abdi bawa na fa ya gaskiya bawa na da yace ni ne abun bautar shi annabi Muhammad ya bi musulunci yayi wannan abin da bawa na faɗa gaskiya ne ni ma shaida ne akan haka yanzu kaga an dakatar da mala'iku an ce musu su tsaya ba wannan na kirki yanzu ba ma tsaya ba ya ce to ku tahi ku je ga aiki da za ku mishi tunda bakon mu ne ya ce ku je ku jayo ku kawo mishi shimfiɗa daga aljanna dan ya huta kuma ku buɗe titi daga inda yake zuwa aljanna ya raka tsinkayanta yana ganin ta ƙamshi da ni'ima da sanyin ciki yana shigowa cikin kabarin to sanda aka bude kabarin aka ce sai a mai a ce sai su ce amma kabarin yalwa fadi iya inda in kai tsaye zaka iya hangon wato nan ne fadin kabarin sai a gewaya a haka to sai a ce kabarin fadin kabarin mumini kenan sai a shigo da kamshin aljanna kaga kuma abin da zai zo daga aljanna zai zo tare da haske ko da ni'ima ga shimfiɗa har sai mutum ya tsinkayi gidan shi a aljanna ga ma gidan gine ga iyalan shi suna mulmushi sai ce ya Allah a tada kiyama mana a ce ka kwantar da hankalinka gauga kake ka nutsu za ka je to kaga wannan me ya kawo mishi haka biyayya ga annabi idan da ya saba ma annabi Amsar ɗaya ba ta zo ba cikin ukunnin da ya hallaka. shi yasa Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillah laqad hmm. haqiqa kana lakum fi rasulillah a rayuwar mandan Allah kuna da uswatun hasanatun koyi kyakkyawa domin duk inda kai kama da annabi abin mai kyau duk sanda ka aikata wani abin da ya aikata to kai abin da ka aikata mai kyau ne duk sanda kai kama da annabi ta shiga to kamar mai kyau ce uswatun hasanat liman kana yarjullah Allah ce wannan ga duk mutumin da yake kwaɗayin haɗuwar shi da Allah ta yi kyau wal yawmul akhir duk mutumin da yake kwaɗan haɗuwar shi da lahira ta zo mishi a sauƙi ba da tsanani ba to wajibi ne sai ya koyi da annabi wasu malamai suka fatara liman kana yarjulla wanda yake tsoron haɗuwa da Allah wanda yake tsoron ranar kiyama kar a mishi azaba to ya koyi da annabi wannan aya tana cikin suratul ahzab kuma tana magana ne akan yaƙi a daure idan manzan Allah bai gudu ba karka gudu idan manzan Allah yana wurin yaƙi in ya huto dole ka hutu in dai lahiyar lau domin bai kamata ba a ce annabi yana hinin daga kai kana ɗakin kafanci to a yaƙi ma ayat ta sabka aka ce sai an yi koyi da annabi a yi jarumci irin nashi a yi yaƙini irin nashi a yi haƙuri kamar shi to idan a yaƙi da akwai salwantar rai aka ce duk da haka sai ka yi koyi da annabi kuma ka san annabi kai baka kai shi ƙarfi ba baka kai jarumta ba amma aka umarce ka da koyi da shi to wani abin da ba yaƙi ba na sallah ko azumi ko zikiri wanda ake a nitse to a cikin tashin hankali ma an umarce ka da koyi da annabi ba a baka ba dama kai yadda kaga dama ina ga kwanciyar hankali ai inda za a ma sauki a wurin rigima ne za a ce an ka gudu ba matsala bane ko to ya ce ko a wurin rigima an ka gudu kabar bar annabi kai da shi kai ka yi koyi da annabi ka cika alƙawari to shi ya sanya in dai kai mutumin kirki ne to ba za ka goyi bayan ƙaga wani abu a addini kuma ba za ka goyi bayan wanda ya ƙaga ba ka mishi biyayya ka tara mishi ƙasa ya samu mabiya ko ka ɗauki kuɗinka ka zuba irin inda ake sama annabi kishiya kai kuma kana taimaka ma wannan mutanen da kuɗi to sai Allah ya tambaye ka gobe kiyama wannan kuɗin da ya baka ya kaci amana ga bayan Allah suna so su haddace alqur'ani baka taimaka musu ba ga masu tauhidi suna so su karantar da mutane abu sunna annabi kai ka kiya ka zama dan tawayen su ka je kana ba da kuɗi ana ana bid'a domin dan bid'a baya son ruwan alkausara gobe kiyama baya shan wannan ruwan da annabi yake ba bayan Allah shi za a kore shi tun da wuri kuma annabi ne zai ba da izini a kama shi ɗan bidi'a ko ya ga annabi ba abin da ganin annabi zai mishi domin hadisin da aka imam malik karuto da cewa za a tado mutane da alamu na alwala hori biyar fuska da hannaye da ƙafafu su ne alamun al'ummar manzan Allah ya taho ana manzan Allah ce ku taho gani ku taho gani yana tsaye a bakin tafkin alkausara yana ba bayan Allah ruwa suna sha malamai annabi ke kwasa da hannun shi ya ba su su kuma wanda ba malamai su kai kake zawa ga moda sai ka dauka ka sha ruwan da in ka sha shi ka daina jin kishin ruwa har abada to wannan daidai lokacin da mutane kuma kishin ruwa ta kai kishin ruwa sai ga wasu mutane sun taho da hori biyar ma'ana su musulmi ne sun yi sallah sai mala'iku su shiga tsakankanin su tare su kama suna mai da su sai manda Allah ce ya za ku mai da mana al'ummata bayan al'ummata ne sai su ce ma annabi sallallahu alaihi wa da ruwa baddalu wa gayyaru daga ya manda Allah wannan mutanen bayan ka bar duniya ka karantar da duniya addini su he suka canza su he suka canza shi wannan addinin suka canza suka girkita suka ƙara ko suka rage sai manzo Allah ce musu haka suka yi eh ba su gamsu ba da kenan da ya kaga mala'iku ba za su yi ƙarya ba ko ba za su mashi sharri ba in dai mala'ika ya faɗi to tabbas haka ne sai manzo Allah ce to fasuqan anni fasuqan anni ku santa su da ni ku santa su da ni to a yayin nan ne sai a kama su bayan sun ga annabi a kore su a tahi su wuta kaga dan bid'a a gaban annabi annabi zai bada umarnin a kama shi sannan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa Allah ya tsine ma wasu mutane gas man gayyara manalar manar ard wanda yake jirkita iyaka mai gusa iyaka Allah ya tsine mishi ko ta gida ko ta kare ko ta gona ko ta ƙasa Allah ya tsine mishi haka man awa muhdisan wanda yake taimaka ma sababbin abubuwa yan bidi'a abu ne a addini shekaru talatin da suka wuce babu shi yanzu ne ya zo sai kai ka zama mai taimakon shi abin nan sabo ne filin aka tambaya a ce wane ya ƙirƙiro shi ba a taɓa yin shi ba to he kai zaman to kana taimakon shi to Allah tsine ma mai taimaka ma wanda yake taimaka ma mabannata Allah ta'ala samu dace da haka Allah yake cewa wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah kada ku sake ku yi wani abin da Allah bai ce ba ko mandan Allah bai ce ba kun gane ko wannan ya daga cikin umumin da shari'a ta bada ba a yarda ba a harkar shari'a kwata-kwata ka ƙara ko ka rage shi ya sanya azhar tana da raka'a hudu duk yadda kake jin ƙarhi da nishaɗi ba a yarda ba ka raka raka'a biyar la'asar ba a yarda ba ka ƙara azumi ana yin talatin ko ishirin da tara wallahi duk yadda kake jin lahiya da ƙarfi ba a yarda ba ka yi azumi sittin ko arba'in talatin ake bukata daga nan ba a bukatar wani abu hakanan duk abin da ka sani na addini yana da ƙa'ida shi yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakankanin ibada da ma'amala menene ma'amala ma'amala rayuwa da muke yau da kullum makwabtaka kasuwanci auratayya zamantakewa wannan ana kiran shi ma'amala yanzu ka fito kana sai da shinkafa ma'amala ce wane yana sai da moto ma'amala ce wane yana sai da kankana ma'amala ce wane yana sai da gero ma'amala ce wane ya zo ya yi gida da shi da wane suka yi gida a unguwa ɗaya duka suna mu'amala da juna wane ya je gida kaza yana son aure mu'amala ne to shi mu'amala abin da yake bukata halacci in dai shari'a ta baka izinin ka yi to kai za ka yi yadda ka ga dama ina fata kun fahimta yanzu sai da shinkafa me matsayin shi a musulunci eh ban ji ba ko ba ku sani ba ka sai da shinkafa halak ne ko ba haram ne halak ne yawa da Allah ya yarda ka sai da shinkafa to ba a ce wa he bahu ɗari za ka sai da daga nan ka ƙara kai ka ga dama ka kai haddare ka yi sabkon hutawa ko ka huto wajen takwas ko ka huto tara ka kai sha biyu ba ka rihe ba ka kai karihe ɗaya ba ka rihe ba wannan duk ruwanka ka sai tan tan ka sai da kilo kilo wannan duk kai ka sani matukar abin da za ka yi halaka ne ba a maka wani cewa sai ka yi koyi a nan ba a baka adadi ba a baka lokaci haka aure halaka ne ma'amala ne ba ibada ba ce shi ya sanya idan ka zo aure wadda kaga kana so ita za ka aura matukar ba haraman ba ce ka aure ta ai akwai mata da Allah haramta ku to idan ta fita daga cikinsu to shi kenan lokacin da kai kake son wannan shi kuma in ka ba shi ita kyauta da gida da mota biyu kai kuma lokacin nan kai kake ba da kuɗi ma a soka to an yarda wani a wuri doguwa wani a wuri gajera wani a wuri fara wani a wuri baka wani a wuri mai kabri fara wani a wuri mai kabri baka wani a wuri siririya baka kowa da yadda yake so ko shi yasa aka ce fanki huma ɗaba irin abin da kalar matan da suka kwanta muku a rai shi za ku aura ba an ce ba a'a nan ana buƙatar sai ka yi koyi da annabi yau ina za ka samu koyi da annabi a mata yanzu a ce sai ka samu mace mai kyau daidai da Aisha ba ƙureshiya ai da har yanzu baka yi duk da maganar da ba wanda ya aure har yanzu to dan tunda mu'amala ce an yarda ka je ka samu gajera ta ƙauye ce ta birni ce a'a mai kyau ce mara kyau ce kai ka sani in ta maka ba ruwan mutane kuma in bata maka ba wani ya jira ka saki ya aura muddin mu'amala ce to kun gane bambancin mu'amala ko ita umarni in an samu halaka ne ai abin kai ta kayanka amma ita ibada ita kuma ba ɗaya ba ne ita ko an samu halak ne Allah ne ya ce ka yi to baka isa ka zo ka yi sai kuma mandan Allah ya gaya maka yadda za a yi da inda za a yi da ko nawa za a yi da yadda ake koyi da annaba a cikin ibada kenan sai an samu mutabi'a da adadi kaifiya kammiya makaniya zamaniya mutabi'a sai an samu abu biyar duk abin da aka ce maka wannan ibada ce za a ma Allah bauta yana bukata abu biyar kaga azumi muke yanzu ko to he da ya samu abu biyar da hudu kada ya samu da ba za mu yi ba ai Allah ne ya ce mu yi shi a ina ko ka tana mana ayi ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga Allah ne ya wajabta muku azumin Allah ne ya maida mun shi wajibi to da Allah ya maida shi wajibi sai muka taimaka ga dama mu tayi kawai sai Allah ya ce a'a sai da annabi ya yi azumi ya nuna mana lokacin sahur da lokacin buɗe baki baban ba dama mu mu yadda muka ga dama sannan aka ce mana kuma azumin nan wata ɗaya ake bukata ba bi ba yadda kuma yanayin watan ya zo in ya zo a 29 in ya zo a 30 shi dai watan za ka yi duka sannan yana da zamani daga ketawa alfijir ake dakatar da ci da sha sai rana ta fadi sun masu atumma siyama ila layl sannan kaga sai ku cika azumi har zuwa dare he rana ta fadi kaga an samu lokaci in an samu watan Ramadan ake yi an samu zamani da adadi da yadda ake yi shine kame baki daga ci da sha da jima'i kame baki daga zantuttukan banza kame idanka daga kallon abin banza kame kunnenka daga sauraron ayyuka na banza duk yana cikin azumi to wannan duka in an sami irin wannan to ya zama addini ibada to da haka duk mutumin da ya ce maka ga kaza ibada ne sai ya gaya maka adadin da za a yi da inda za a yi da yadda za a yi da nawa za a yi kuma sannan annabi ya yayi ta domin in kace azumi ya ce maka azumi annabi ya azumi ya azumi ya gaya maka haka ne haji annabi ya yi haji ya yi haji sai a gaya maka sallah annabi ya yi sallah ya yi sallah sai a gaya maka zikiri annabi ya yi zikiri ya yi zikiri sai a gaya maka ya rarraba maka zikirin ma akwai na bayan kowace sallah akwai na sa riga akwai na hutawa daga gida akwai na dawowa gida akwai na shiga kasuwa kaga kasuwa da zaka shiga akwai zikirin da annabi ya ce ayi to wannan na kasuwar ba za ka yi shi ba a masallaci he a kasuwar dai to wannan shine ake kira addini koyi da annabi ba kai gaban kanka ba shi yasa hadisin mu'adh bin jabal radiyallahu anhu hina ba'asahu ila al-yaman sanda mandan Allah ya aika shi zuwa yaman ya je ya zamanto shugaba a can ya zama limami ya ba da sallah ya yi alƙalanci duka shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa bima tahkum da me zaka hukunta mutanen da na aika kaza ka zama gwamnan su domin an tubura governor shine liman in yazo shine alƙali in yazo shine mai ba ku sallah in yazo shine zai ba ku karatu in yazo shine zai yi kaza zai yi kaza duk ayyukan addini shi yake an gane ko yanzu ne ake yi ba tare da an yi haka ba sai ce to da me za ka musu hukunci sai ce bi kitabillahi zan musu hukunci ne da littafin Allah qala sallallahu alaihi wasallama sai annabi mai tsira da amincin Allah cin to fa in tajid idan ka diba baka ga wannan hukuncin ba a cikin alqur'ani ba kuma kaka za ka yi qala sai mu'az ce fa bi sunnatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zan yi aiki ne da sunnar manzon Allah sai manzon Allah ke ce mai to fa in tajid idan baka samu ba ami a sunnar a Allah ka diba ba ga hadisin da yake wannan abin ba ya za ka yi sai yake cewa to idan na wannan wannan ijtihadi da ra'ayi sai in yi ijtihadi da ra'ayi na ra'ayi shine abinda na fahimta daga Qur'ani da hadisi sai in yi amfani da shi in musu hukunci sai manzo Allah ya bugi kirjin shi haka ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa waffaqa rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda ya datar da dan aiken dan aiken Allah manzan manzan Allah domin shi ai annabi aike shi kuma annabi Allah aiko shi sai ce to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya datar da wanda ni na aika ni kuma Allah ya aiko ni lima yurdiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abinda zai yi aiki da abinda manzon Allah ya yarda da shi wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbali ya ruwaito shi da Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah anan abinda za mu kalla wajtahada wajtihadihi zai yi ijtihadi ne ila ma ba'da kitabu wa sunna bayan abin ya gani baya Qur'ani da hadisi ashe ƙur'ani da hadisi ake gabatarwa kan kowane ra'ayi kafin ra'ayin wa komin iliminka ƙur'ani yana gaban iliminka hadisi yana gaban iliminka komin walitakaka to wali ya kai annabi ne zan ce waliyin duk barazanar shi take ni jikan annabi ne ku girmama ni dan ni jikan annabi ne to jikan da ya raka da'awa da kakan shi ai inda zaka duba ma wani ba ma jikan annabin bane mun san kakan shi ko me yasa baka yi amfani da kakan naka ba dan kakan naka bai da wata alhurma amma sai ka jingina da annabi ashe annabin ya daraja to shi ya sanya duk abin da aka ce annabi ya ce Allah ya ce to nan ake tsayawa idan Allah ya magana manzan Allah ya magana to zance ya ƙare إنما كان كان قول المؤمنين mu'minina Allah ce inna ma kana qaulul mu'minina kawai ba wani zance na bi zance ɗaya takri maganan mai imani namiji ko mace idan Allah da manzo suka ba da umarni ca suke mun ji maganar Allah da manzo mun musu biyayya mun bi mun sallama daga nan mai imani ya saki ra'ayinsa ya saki ra'ayin kowa ya bi mi Allah da manzon shi Allah ce wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu cin nasara to dan haka nan la tuqaddimu bayna Allahi wa rasulihi wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah fi ma amarakum bihi cikin abin da aka umarce ku da shi inna Allah lalle Allah sami'un mai yawan ji ne li aqwalikum ga maganganun alimun sannan Allah masani ne bi niyyatikum da niyoyinku sai Allah ya ce mi ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswaqakum fawqa sawti an-nabi wa la tad'u lahu bil qawli kadari ba'dikum li ba'din tabata a'malukum wa antum la tashurun ya ayyuhal ladhina amanu ya sake kiran masu imani yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wannan shine ladabi na biyu wanda Allah ya ladabtar da mu'minai ay la yarfa'u aswatahum bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fawqa sautihi idan ana magana suna gaban annabi kasa raka magana da ƙarfi ana yin muryar ka sama da muryar annabi idan ana wato ibnu arab ibnu al-arabi ibnul arabi ba ibnu arabi ba kar ku manta malamai biyu akwai ibnul arabi al-maliki akwai ibnu arabi al-hatimi at-ta'i ba shi ba mai alif da lam din mai ma'arifai al-andulisi din mutumin kasar isfan shi ake nihi a cikin tafsirin sai ya ce matsayin manzan Allah yana duniya to irin wannan matsayin gare shi bayan ya bar duniya idan ga annabi a gabanka girman da za ka ba shi to shi ne ba irin wannan girman za ka ba annabi bayana mun fahimta ba he in annabi yana gabanka ba ne za ka ba daraja a'a daraja in za ka ba annabi daraja dubu don gashi kana ganin shi yana magana da kai wane ika za ka ce to to haka in baya nan sai aka ce maka annabi ya ce ka yi kaza kuma ya tabbata annabin ne ya ce to daraja dubu za ka ba wannan magani, mun fahimta ko ba bambanci tsakankanin annabi yana tsakankanin mu ma'araya ko kuma Allah ya karɓe shi ya koma ga Allah matsayin annabi diddi yadda yana raye shine shugaba to baya raye ma shine shugaba yadda yana raye shine kotun koli daga shi an tsaya to baya raye ma shine kotun koli daga shi an tsaya yadda yana raye shine abun koyi to baya raye ma shine abun koyi iftahayyan wa mayyita ya rasulullah kamar sai na abubakar ya faɗa da haka la tarfa'u aswatakum kada ku rinka daga muryoyinku fauka sautin nabiyyi sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce idan ana hatta da kiran annabi ya sha bamban da yadda muke kiran junan ni yanzu ina iya ce ala ramma mala abubakar in kira shi daga nesa in ce yaka ko shi ya kira ni muktar eh ya zo haka ne to shi annabi ba a mushi wannan sai dai a ce a zo kusa da shi a ce da murya mai tabshi mai nuna daraja ka ce ya rasulallah ya nabiyallah haka za a yi kuma ƙasa ƙasa da muryarka saboda Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli Allah ce kada ku sanya kiran annabi kiran junanku ya zamanto kiran annabi ya zamanto kaman kiran junanku yadda zaka iya ce ma abokinka wane shi ma annabi ka ce mishi Muhammadu ba a cewa shi yasa ko sunan shi aka kama aka ce manzan Allah to sai ka ce sallallahu alaihi wasallam shine ladabi kuma yin haka din shine zaka samu addu'an mala'iku da an ce annabi Muhammad kace sallallahu alaihi wasallam da haka nan ba a daga murya a gaban annabi kuma ba a daga murya a saman muryar annabi kuma ba a daidaita murya daidai da muryar annabi kamar yanzu a ce ga hukunci da shi da na annabi ɗaya ne da haka muke ganin kuskuren da wai wani mutum ya ce a kano mu fa za mu iya take wuyan annabi idan ya ce ba zai bi shehu kuma inda annabi zai zo nan mu ko kallon shi ba mu yi ba inda mu yana gaban mu mun kada mu da shi wannan mutum hukuma ta yanke mishi hukuncin ya yi ridda ya kafirta da wannan magana domin babu wani mutum da ake gamawa da annabi kuma shi mutumin inda yana da rai ba zai yarda a gama shi da annabi ba in ko ya yarda aka gama shi da annabi ya yi shiru ya ji daɗi ya hallaka to wannan abu kaga bai da rai aka yi da haka wannan zance zancen banza ne kuma babu wani mutum da in aka ce annabi ya ce za a waiwaya a ce akarmakallahu to kai kuma me kace babu akarmakallahu a shi ma akarmakallahu yanzu ya koma fara hula talaka ya koma in ana magana annabi ai zancen ilimi ya kare zancen karatu ya kare zancen daraja ya kare zancen baiwa ya kare zancen walitaka ya kare duk an sa wannan a kwandon shara yanzu zancen annabta ake idan kuma akwai wani mai ja cewa annabi bai hiba malamin shi to ya ja bugai da Allah hutu mu ji shi dole ka yarda annabi ya hi malamin duk da ma ana azarbabi a ce wasu su ce wai malamansu an ba su ilimin annabawa gaba ɗaya ƙarya suke ba annabawa duka ba wallahi kowane annabi daga cikin annabawa babu wani malami a cikin malaman mu da ya samu ilimin shi kowaye malam jama'a ku raka rufa ma kanku asiri ku daina wasa da annabi kar annabi ya zama abun wasan ku har a wayi gari kun dasa raina annabi a cikin zukatan mutane in kun lura mutane wasu mai da sunan annabi ya zama abun wasa ba. dan wasan maciji in ya zo sai ya ya yi shimfiɗa da zancen annabi ai annabi muhammad ma mu ina al'ummar annabi muhammadu ina wanda ya imani da annabi muhammadu kuma da ce zai to kaga wannan wasa da aka buɗe da sunan annabi wata rana in wani mutumin kirkin ma ya zo ce maka ina masoya annabi ka ɗauka wancan lalataccen ne kun ga kun sa ana kin annabi dalilin wallahi ku ji tsoron allah 'yan sai da magani mutane sun zamanto da sunan annabi suke ƙarya wallahi 'yan fowan nayan masu yin cutan mutane su damhare su su gudu wallahi za ka ga suna ta kama ka san annabi da baki shi yasa wani mutum sai kaga in ana can san annabin ma ya tsorata mugun fasiki azzalimi dan koren yahudawa wanda ya taho ya bata al'adar al'umma ya maida su zaman to fasikai kuma sai ka ji in ya ga za a gane shi sai ya yi waƙa ya yi rawa sai ya ce annabi nama wai wato ya samu kariya duk iskancin da a ce akwai yana san annabi wato nan yana tabka tsiya yana tattabar gaza yana ɓadda al'ummar annabi kuma sai wata yar guntuwar waƙa wannan ba gaskiya ba ne ba za ka yaudare mu ba ku gane mu 'yan afirka an jima ana yaudara amma yanzu kun ga ai rana ta huto an fara ganin mai yaudara ko yanzu duk wani mai yaudari ana iya gane shi 'yan afirka dama ana ganawa ne ku sauƙin yarda da yaudara sai mutum ya zo yanzu dan Allah ina ɗan fim ina maganar annabi tare da shi wai da ni ku tsaya wai wasan kwaikwayo ma asalin shi suwa suka fara shi a duniya ai ya kamata mu san asalin abin wasan kwaikwayo asali suwa suka fara yin wasan kwaikwayo tiyatar yau za mu ji shi insha Allah shi tiyatar yahudawa suka fara shi sanda aka ka musu shari'a a cikin attaura ku rike ta suka ga wannan shari'a ta attaura ta musu tsanani ta musu iyaka da cin duniya bata ba su ba damar ƙolewa da sheke yasu sai suka ce a yi watsi da wannan littafin sai suka yi watsi da littafin Allah wara a zuhurihim bayan bayansu alƙawalin Allah da ya ce ku riƙe littafin nan kuma ku bayyana littafin nan nan ga mutane la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu fa nabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila sai kai yi watsi da shi bayan bayan su ba sa iya yin aiki suna da sha'awar zina suna da sha'awar caca suna da sha'awar luwaɗi suna da sha'awar ha'inci suna sha'awar kuma littafi ya hana sai suka ajiye littafin suka bi son zuciyarsu to kuma suna da al'ada so suke a raka yabansu a ce mutanen kirki ne su kwana suna da suna ma 'ya'yan mutane ciki su damfare ku kuma so suke ku ce mutanen kirki ne wala ta bi ma a bima atau hibu na an yi yuhmadu bima lam yaf'alu kada ku yi tsammanin mutane suke alfahari da abin da aka ba su suna son a rinka yabansu da abin da ba sa iya aikatawa kai ba wani waliyi ba ne ba wani mai tsoron Allah ba ne mazinaci ne kuma zo kake a ce waliyi ka ga dabarin da na ga kuma ga gure rai ka gama walitaka da zina da matan mutane ta yi ciki da an bincika da kai iyan mutane ta yi ciki da an bincika da kai duk inda aka yi wani tsahi da danhara da karɓar kuɗin mutane da an bincika ku ne kuma ga kuna so a ce waliyan Allah ne ku kaga yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu suna san a rinka yaba musu da abin da ba sa iya yi dabi'a yahuda kenan to yanzu tunda ba sa tare da littafin Allah sun kangare sun zama fasikai yanzu suna so su isar da wani sako domin duk yadda al'umma ta lalace akwai sakon da ake so a isar mata na gyara ko da ya yake to tunda gyara ana yi shi da littafin Allah kai kuma kai wa littafin Allah in zaka yi gyara da ni zaka yi shi sai ka dauko wani abu kai to sai suka dauko tiyatar sai suka mai da tiyatar sai a samu mutane zo su yi tiyatar din wani abu da ake so a bari sai su yi theater din munin shi in kuka kalla kuna rai ku ce abinda ashe bai da kyau abinda ake so a yi ai tiyatar din shi duk wanda kaga dan wasan kwaikwayo qur'ani ne da hadisi ya gagari aiki da shi ah kai yanzu waɗannan 'yan kani ɗin yarinya ce budurwa baliga ta caɓa ado darakto da akto da mai kyamara dukkaninsa Allah ya ce wa yi, mu'minati yagadunna min Mhm. Mm. To, kwakwallin mu'minati. Kwakwallin mu'minati, ya ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ya isa nan kaga ai waɗannan da da darakto da wane na fim da mai kyamara da mai wannan da furodusa suna cikin uwa ubanta ne ko kananta ne ko wanta ne wannan da take gabanka ta dankara ado ta caba ado ta yi tsaye gabanka in ba komi ma a wannan ayar zahiran an ce haramun ne abin da kake Qur'ani ya gagare shi aiki ko bai gagare shi ba ka rasa duk yanzu kai kai kanka ga abin da kake kana da bukata a saka gaba a karantar da kai addini ka daina iskanci kuma kai ne za ka gaya mana wai har wani abin da zai amfani mu kana cikakken dan iska mara tarbiyya kana rawa da ƴaƴan mutane kana rawa da ɗiyan mutane yanzu kai ka so a yi rawa da ɗiyarka ko da uwarka wannan da suke aktocin wannan gwannan rawan wannan da Allah inda a yi wani fim ku yi rawar da kai da uwar shi a sa a gidansu ya kalla wai ka zo dan rishin kunya wai ka ce wai karantarwa kake wai har a cikin zama har wai wani ma wai masoyin annabi ne har ana cewa ma wai fi sauran jama'a san annabi dan kun rena ma mutane hankali ga ku kuna yin abin zahirin kun zo kuna yakar addini Allah ala samu dace to dan haka nan Allah yake cewa la tarfa wata kun sawtin sautin nabi Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahabbata a'malakum wa antum la tashurun idan kuka yi haka kuka bayyana magana ko kira a ga annabi kamar yadda kuke kiran junanku ayyukanku za su lalace alhalin ba kuma san sun lalace ba sai Allah yake cewa Mm. Allah ke ce innal ladina yunadu shine ko innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati innal ladina yagudduna aswatahum lalle waɗanda suke takaita muryoyinsu inda rasulullahi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi muryoyinsu ne kasa ba sa dagawa kuma duk abin da aka ce annabi ya ce sun yi hakuri da ra'ayinsu ko ra'ayin wurinsu Allah ke ce ula'ika alladhina imtahana Allahu qulubuhum waɗannan su ne Allah ya cika zukatansu ya jarrabu zukatansu bilitaƙawa da tsoron Allah wannan tsoron Allah ne Allah ya sa musu a cikin zukatansu hemi ne ƙarshen aya lahon magafiratun irin waɗannan suna da irin wata gafara daga wurin Allah wa ajarun azim da lada babba mai girma sai Allah ke cewa innal ladina ka min wara'il hujurati lalle waɗanda suke kiran ka ta bayan ɗakunan katangun matanka bayan katangogin ɗakunan matanka Allah ce aksaruhum la yaqilu mafi yawan su ba su da hankali ma'ana suna da ciwon gidadanci da ƙauyanci malamai suka ce abin da ya sa aka ayyana ta sauka akwai wasu bayan Allah da suka zo daga ƙauyensu suna so su ga mandan Allah sallallahu alaihi wasallama su musulunta sai suka zo aka ce yana ciki madadin su zauna su jira in ya huto ko to ba su zauna ba suka jira sai suka shiga cikin gida ba izini kuma ba su san a wani ɗaki yake ba sai kowa ya je gehen ɗaki ɗaya bayan ɗakin sai suke kira ya muhammad ya muhammad su a nasu hikimai duk inda yake in a wancan ɗakin yake to ya ji in a wancan ɗaki yake kowane ɗaki dai akwai mutum a bayan ɗakin yana kira kaga dole sauti ya kai mishi ko suka cika gidan da hayaniya to wannan abin ba abu bane wanda manzon Allah zai ji daɗin shi ya fito me kuke nema suka ce sun zo ne su musulunta suna alfahari ai su suka ka kansu ba ya kasa akai ba eh su ne wanda ƙarshen aya ake cewa suna yin gori akan su sun musulunta alhalin Allah ne cancanta musu gori domin shi shirye da su to shine Allah ce masu yin haka din to la yaqiluna ba su da hankali ba hankali irin na hauka irin na bugu bane hauka ne irin na wayewa ta zamantakewa birane domin komin hankalinka idan a ƙauye kake gidanku da makwabcinku ku hudu ko ku biyar kai ko ku ashirin ne ku kaɗai ne kuke rayuwa iya ya ku ya ku ne idan ka zo gari babba da ya hina ku wanda yake da tarin mutane sun kai dubu biyu to sai an koya maka zamantakewa domin kai abin da ka saba zamantakewa da 'yan gidanku kawai nan kuma za ku zama da waɗanda ba 'yan gidanku ba akwai buƙatar mi akwai buƙatar a koya maka zantakewa hatta da yaro in ya gama university an sallame shi ya samu jarrabawa ya samu wannan din shi lisansi ɗinshi shi ko kuma ya samu master din shi ko ya samu ma doctora din shi to idan zai taho akan samun wani dattijan profesa ya kiran shi biro ya zamanar da shi ya koya mishi yadda ake zaman duniya me ya sanya ake so a koya mishi zaman duniya ai ya taso ne a cikin zababbun mutane saboda ya yi ecole primaire ya kada 'yan garinsu aka zo certifica ya samu ko wanda suka ecole ai kasan dewa ya bari aka zo sai eje aka zo wajen yin birebe. mutum nawa ya kada a nan ɗaruruwa ne idan a can su talatin ne a firimiyar ɗinsu a nan sai eje ka sami su wajen ɗari hudu ne shi ma ya kada su ya samu ekiri ba su yi ba su sha biyar suka wuce to sauran wannan a cikin ɗari uku an hudda sha biyar sauran ɗari biyu da tamanin da biyar tana ina duk sun koma gida shi ke ne a zo lise in an zo terminal nan ma kaka za a su wajen dubu da wani abu ko sai a zazzage a zazzage duk sauran su koma mai aikin katako ya tahi mai gini ya tahi mai noma ya tahi ko sai in an taba sa rika ciya saba ne a amma dai bai saba komi ba saba ɗin kaɗai iya an kada shi kai kuma ka zo ka wuce sai ka aka kai university kenan na tawa na zandar na niyame na na na ina na ina kuma a zandar in ka zo na dingas na malawa na tsatsumburum na mata mai na kance na eh, garagumsa na wajen walalewa na ina na gure na kyalle an tattaro ku da kuka samu kun kowa ya zo daban da ɗin shi kun zo university kuma university ɗin kun shekara hudu yanzu duk wanda kake tare su ɗin nan wayayyu ne zaɓaɓɓu ne ba sa karkaru ba ne kowa na aiki da hujja yanzu ka kare da wannan lisansu din kuma ka tafi kai master ka kare ka tafi ka je kai doctora yanzu kuma za a baka doctora ɗinka ka dawo ina za ka dawo waɗannan da ka kada wurinsu za ka zo ga gidanka ga nawa ne ga ka ga ta ne in za ka taho a mota wani zai ƙetara kwarta bai ma iya ƙetarawa ba idan ka ce he sun maka yadda kake a university kowa wayayye to kai ma yanzu da ka tashi daga ilimi ka koma mahaukaci sai a ce maka to yaka yanzu za ka koma cikin wanda ba su samu zawwa nan ba ka kada su to in ka koma ba wasu za su bi ka ba kai za ka takaita ka fantar da hankalin ka fita tare wani za ka tarda shi firamaren ma bai ba in ana zancen firamaren har ce mi haka nan kuma shi ne abokin zamanka da shi za ku yi ma'amala ka gama wannan in ka zo kai likita ne wani zai zo ya ce maka na zo me yake damun kai ce haba likita diba mana he na gaya maka abin da ke damuna kai da ka kai karatu aka baka kuɗin iyayen kuma ka ce wani baka san ba abin da ke damuna to kaga ba faɗa ba za ka tada inda ya san yadda karatu yake ba zai haka ba to sai ya kira kai ce maka to kaji kaji kaji ka gani dai profesa ne karatun da kake nema ni kaga shekara ta kaza da samun shi na ya aure bakka ina da gida bakka ina da mota bakka ina da aiki bakka yanzu kai kake nema to inda zaka je ka yi hakuri da kaza da kaza da kaza he koya ma zaman duniya to yanzu su ma ne ake koya musu yadda ake zaman duniya in an zo gida zaunawa ake mai gidan yana nan e inda hali ka ce to yaro e shiga kai sallama ka ce akwai bako yana sallama in ya turo ce to bako ya jira to kai ka zauna ka jira in ya fito a bako ne eh ku gaisa ce to madalla in ya ga dama shiga da kai in ya ga dama sallame ka nan kofa kai ka amma ka zo ka ta daka sallama kana ka ana bako ne jira ne yake daga nesa nake to na ba ɗabi'a bace ta 'yan birni ɗabi'a ce ta 'yan ƙauye an gane ko ka rika cewa wallahi banza da ni wai da naji aka ce yana barci ba za a tada shi ba a'a idan kai barci a wurinka ba aiki bane a wurin wani aiki ne domin abin da yasa kai baka da abin yi kayi da sahi kayi da rana kayi da daddare ya barci mi zakai amma wannan mutumin ma'aikaci ne ya je biro yana zamne ana ta ka sai wajen 500 ko banki ne ana ta lissahin miliyarori yana bin su ɗaya bayan ɗaya dan ya tace kuɗin al'umma an yi wajen awa 18 bai kwanta ba ya zo ya samu zai kwanta kuma ƙarhe kaza ake jira shi sai ka ce a tado ma shi kamar shi zancen banza likita ne ya je likita awa 24 yi a tsena ta duba marasa lahiya. yanzu an ba shi dama ya zo ya huta wannan hutun nashi tana iya yiwa a kira shi a ce ga wani an zo da shi irjansa ban mai iya he kai kenan bai kamata ba kai da ba irjansa din ba kuma ka sa a tado shi a'a abin da sa na tado ka ranka ya dade ina zance da kai kace ka bani jika biyu <laughs> daja ka kyale shi barci shi shi zan yi amma a ƙauye to ni na gaji da barci na na yi jiya na yi shekaran jiya na yi shekaran jiya wacce an yi wata biyu wani ma bai ba sallama kai sallama da ka sallama sai mutu ba matsala bane mai na nemo abokin banci in na kama raka ka ka gaji dan bani da abin yi kai ma baka an gane bambancin ku to wannan shi ne Allah yake ce akasar hum la aqilu sai Allah yake ce walau annahum lokacin su lakana khairan lahum lalle da wannan abin da shine zai zame musu alheri wallahu gafurur rahim amma Allah mai yawan gafara ne tunda cikin rishin sani ne ba da gangan bane su sun dauka ba matsala to Allah ya gafarta musu Rahimun kuma majikai ne zai ji kansu Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana kadawa ubangiji Allah ka tsare su sai sun kai ga wannan aikin duk waɗanda suke ƙulla makircin a yi sauri a koma ta farkin demokuraɗiyya Allah ka gajiyar da su ka ƙara dankwashe demokuraɗiyya ta yi ƙasa sai an gyara ƙasan nan gaba ɗaya in ma za mu koma ya Allah mu ba demokuraɗiyya ba za mu koma za mu koma mulki dai mu zaɓi shugabanmu amma ba dole ba shi zaɓi ɗan demokuraɗiyya mun ƙare da ƴan demokuraɗiyya su ƴan demokuraɗiyyan ma so muke su tuba su yi ta ma Allah istighfari su dawo su kwatse da mu in za a ba su mulki a ba su mulki dan suna yan ƙasa ba dan suna yan demokuraɗiyya ba kullum ina so ku gane bambancin ɗan demokuraɗiyya da zaɓaɓɓen mutum ba zaɓe ba ne demokuraɗiyya demokuraɗiyya ita ce kana yaran turawa he abin da suka ce ka yi sai abin da suka ce kakka yi kuɗinka su ce kasu nan dukiyarka su ce kata nan ƙasarka su ce a yi kaza wani wuri su ce a yi yaƙi wani wuri su ce kar a yi wani wuri su ce kar ku yi noma wata kasuwancin ku su kasara su wasu makamfanonin su kashe su to wannan ita ce wannan karɓar umarni shine demokuraɗiyya ba zaɓe ba ne don haka nan ana iya zawa mu zaɓe ka ka mulke mu amma ba demokuraɗiyya ba ce domin in turawa ba sun baka ba izini umarni ka yi aiki da umarninsu to a wurinsu ba ɗan demokuraɗiyya ba ne su sun yi demokuraɗiyya ne don su juya mu su zaman to remote control na sarrafa shugabanninmu irin yadda kake canza tasha to haka suna zaune daga ƙasashensu suna ce ma mutanenmu ku yi kaza wuri kaza a yi kaza kuɗi kaza da za a kashe kar a kashe asibiti kaza kar a inganta ta wane kaza kar a yi hanya kaza kar a gyara ta yanzu sai lokaci kaza kaza kaza wa'aikata kaza an rufe ta ba yanzu ba za a yi ta to haka suke so su baka umarni su kudin yana zuwa gare su kasashen su lafiya lau ko kuma kuna cikin wahala da talauci to wannan su ne demokuraɗiyya sa muku talauci rishin masana'antu rishin aikin yi bambancin kabila bambancin majahohi bambancin gari bambancin gida rigima kowa na yi da ɗan uwan sannan da da sauƙaƙe kashe-kashe shi yasa muke mamakin mutanen da suke cewa wai za su zo su ba da shawara wata rana ne yarda ta koma demokuraɗiyya muka ce to shikenan ai kun haɗi mun ji shawarai tambaya biyu za mu ku ba mu amsa idan aka yi demokuraɗiyya ladan mu nawa eh? mun samu aljanna idan mun gida muku dariya ba ta samar da aljanna ba addini ba ne to shi kenan to wani abu ne na duniya to he mai lissahi da Allah muna so ku gwaya mana tunda duk abu in za ka yi shi ana so a gwada maka amfanin shi to so muke ku gwada mana amfanin demokuraɗiyya a inda ake yin ta yanzu kamar Najeriya suke cewa za su he mu tambaye su to da Allah ku gwada mana mu roman demokuraɗiyya wanda kuke sha har zai burge mu mu shi sai mu fara tambaye yan mai Maiduguri da Allah Maiduguri da ne Raymond demokradiya a wurin barin gidajen wani ya bar gidansu he mu tambayi yan yammacin arewa maso yamma su kuma da Allah ina so muna so yan jihar Sokoto da Zamfara da Katsina da Neja da wannan da Allah an ce ta da Romo da Allah ku kuka yi demokrata tun daga 1999 zuwa yau bisa demokradiya kuke shekaru nawa kenan 1999 zuwa yau 25 ku ba a canza ba ba a samu matsala ba demokuraɗiyya ce gangariya da Allah an ce kuna ɗanɗanar romanta kuna dangulawa da biredi kuna ci mu kuma ban miyinta ta kuce mana da Allah ku gwada mana roma mu ɗanɗana mu ji yawan magin ciki da gishirin ciki da ɗanɗanan ciki wannan kidnappers din samu wasu balla da dogo gyaɗe da damana da sa'ado aleru da su wane ne ɗan ƙarami wasu ce roman demokuraɗiyyar da ku cike na an hana ku noma an hana ku kiwo an hana ku kasuwa an hana ku sana'o'i ko ko wannan tare hanya ana kwawo a kan mota ana ɗauke shinkafa da taliya shine roman demokuraɗiyya mutane sun zama 'yan wasoso 'yan warce 'yan daba shine demokuraɗiyya to ni romanta ne ban gani ba da har ake gayyata wani ya shiga batta da lada a lahira batta da lada a duniya yau wai ina dalili Allah ta'ala ya samu dace da Allah ka Allah ka maka albarka Allah ka zamanar da mu lahiya Allah ka ganar da mu gaskiya ka ba mu ikon binta Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana min alkhairi fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi rabbuna bil haqqi wa la yuqda ilayka innahu la yadhillu man walaita wa la yadhillu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja'a wa la manja minka illa ilayka nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhin wal khada'a wa tubu ilayka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 يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين